الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دوة sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo zai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa idan ba manta ba dai jiya muna fara mun fara karatu akan fa'idodi 48 wato wannan da ake samu ta dalilin qiyamul layl da kuma sallan tarawih wato sallan asham yau za mu tashi nan ba ta 11 ko qiyamul layli min suwar shukurillahi ta'ala ala ni'amihi aljasima wato tashi da daddare mutum ya yi sallah wannan rakawoyi da ake yi cikin dare suna daga cikin suran godiya alama ce ta gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomin da yayi ma bayinsa masu girma masu yawa wato kenan lokacin da mutum zai tashi da daddare yayi sallah raka daya ai raka biyu karanci ma dai raka daya mamu Shafi ya ce waye wane ne zai sai gida a cikin Firdausi wace so ya sai gida a wancan gida mai daraja wato jannatul firdausi sai ya ce bi raka'atin fi zilamin layli hayiha saboda raka'a ɗaya da zai raya a cikin dare kawai kenan dalilin wannan raka'a guda ɗaya idan Allah ya karba yana iya baka gidan aljanna ma a firdausi wannan ke nuna ba yawan aikin mu Allah tabaraka wata'ala yake kallo ba a'a yi domin shi yake kallo Idan in dai raka'a ɗaya za ta sa ta dalilinta a ba mutum gida a firdausi to aiko ya nuna Allah karimun ne Allah mai karamci ne Allah halimun ne shakurun ne shi halim mai godiya ne shi aljannan nan dai mun sha magana kanta an sifanta ta aljannan talaka ma so sama da ƙasa so goma sha ta talaka kenan wanda ba abun nan ba yau ko ci aka za a baka girman garin nan kawai ai kaga ba garami abu bane balle a ce firdausi talakan aljannan ya shiga aljanna yana da ma'aikata karanci guda dubu goma wanda suke masa hidima yara kawai banda hidiman mala'iku fa wannan yara ne masu bin shi ko'ina inda in yace kalla allahumma kawai za su bullo su ba da abin da yake so su samu abin da ake so to yau a ce mutum ya samu wannan yau a ce ma gida ko da bulo ɗakin ka guda ɗaya kawai aka ce za a gina na zinariya kai ka san gidan nan babba ne balle a ce gidan gaba ɗaya guda biyu nan zinariya nan azurfa sannan duk kayan cikin nan kuma zinariya ce kowane wannan kuma duk cikinsa azurfa ne ai wannan kawai sai dai a ce Allah dai azurta mu da shiga aljanna ba dan halin mu ba to amma kai sallah kuma alama ce ta godiya da haka in kai raka'a daya cikin dare to kana da bambanci fa nesa da wanda bai ba tunda raka'an nan daya tana iya sama ma wancan wurin kuma wannan ke nuna asarar wanda za a ce tun daga isha'i ya kwanta ya ta ko raka'a ɗaya bai samu ba har gari ya waye kai wannan akwai musiba wa kad qama sallallahu alaihi wa sallam hatta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsayu har sai da kafafunsa suka kukumbura saboda tsayuwa ko kalli matsayinsa qalu qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara suka ce to ai Allah ya gafarta ma abin da ya gabata na zunubanka da wanda kai da wanda ba kai ba menene wannan aiki wahala haka qala afala akunu abdan shakuran to ba zan zama bawa mai godiya ba da haka kenan alaman godiya mutum ya amfani da jikin nan ya rika yin sallah da daddare ko da karanci raka da ne walana fihi sallallahu alaihi wasallam al'uswatul hasana kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da abun koyi mai kyau ne daga gare shi na haka in muna son mu koyi za mu koyi ne da manzon Allah alaihi abdullu salatu wa taslim saboda haka wannan waqad qala fihi abdullah bin rawaha radiyallahu an wannan yasa abdullah bin rawaha yayi masa wannan baitoci yace wa fina rasulullah yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama فقلوبنا به tun annama, قال واقع يبيت يجافي جنبه an فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع حقيقي شو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه kun dai san wane ne Abdullahi bin Rawaha ɗaya daga cikin jigajigan bayan Allah wanda aka ce za su tafi ghazwatu Mauta suka tafi wannan yaƙi aka ce to za su yi shahada a can aka gaya musu su uku Zaid bin harita. wannan ja'afar bin abi talib sai kuma abdullahi bin rawaha su uku ne shi abdullahi bin rawaha shine wanda aka zo aka yi mashi magana a lokacin ake ce mashi za su yi shahada annabi na raka su aka ga ya fashe da kuka yana ta kuka sabai suka tambaye suka ce kai da ka samu alkhairi har an ba da shaida za ku shahada kuma tun da annabi ya faɗi aka yi ta tabbata kukan mi kake kana kuka saboda yaranka ne ko saboda iyalinka wannan Allah zai tsaya ma kai mu ma za mu iya yin mu haka ba wani abu kakkana mu kuce shi ba ma wannan ya sa shi kuka ba ma yana tunanin matar shi ko yayin shi bane waɗannan ya ba su hannun Allah shi abin da ke damun shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaid bin harisa ya yi shahada Ja'far ya ɗauka in shi ma yi shahada Abdullah bin Rawaha ya ɗauka ya nuna ba za mu dawo ba ya annabi ya riga ya faɗi wannan magana magana ta ƙare to matsalar shi ne za mu haɗu da Allah to mai muka yi duwa fa shahada zai yi wanda an gaya masu ga matsayinsu amma ya ce to za mu haɗu da Allah ba aiki kuma sai na hararo wata aya ta aka ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya babu wani daga cikin ku sai ya ketara ta wuta to yanzu mu da zamu zamu ketara waɗanda ke masa magana suka ce to ai akmilil aya ai an ce sun na jillari na kau wani zarar zalimi na fi siya za mu tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah mu ba a zalumai ciki a gugurfane ya ce to ya gaya ma ba mu ne a zaluman ba ai ma tabbas ko mu ne za mu tsallakan ko ma mu ne a zaluman ba kai dai kawai yau za mu tafi sai yadda Allah ya yi da mu to ku auna da ni da kai da ke kalli matsayin da muke ciki kuma muna auna irin wannan ku dubi fa mutumin da zai shahada kalli wanda fa sallah duk wanda ya sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba ridde ba ko aka jarrabe shi da wani abu na kasuci da aljanna ne inna annabi in yi wannan addu'an da zai yi a sallaye addu'a ma waɗannan sun riga sun samu amma ku duba yadda aka yi magana yadda yake tsoro mun ko mutum yana ta dariya yana ta ganin ma kaman ya sha wani ma har yana ganin ma aikin da ya ma ya isa dan haka dalilin aikin ma ya sha wannan babban kuskure ne yace wa fina rasulullah Ya ce a cikinmu manzon Allah yana nan ku kalla ya yatlu kitabahu yana karatun littafin Allah ko da yaushe saboda ai kun gajiya an ce wanda ya karanta aya uku ga sakamakon da zai kuma yanzu nan yau din nan nan da za ya magana a ce yanzu kowa yau ya karanta aya uku wani kwata-kwata bai taɓa ƙuranin ba amma da an ce to yau da za a je a samu wannan motocin guda uku a gida ba wanda zai bari je muka ba da misali a ce yau za a baka miliyan ɗari da hamsin a aje masu a gida a ce ga wani abu da aka ce ka yi ka samu ɗari da musamman kuma ka ce ma mutane ka mance yan kwanka ma sai sun zo sun taru amma rukuya ɓalin zani ko kama wani bai ba aya uku aka ce ka karanta karanci aya uku suratul ikhlas dai ma hudu ce don ka karanta ta ma ka wuce uku sama wani yau bai karanta ba kuma duk in aka yi magana mutane wai mu ce muna so mu tsira shi ko shi aka saukan ma littafin kunji fina rasulullah ya tulo kitabahu idan shakka marufin min alfajr sato idan abun nan da aka sani na alfijir ya bullo zai sallar asuba zai karatu yayi karatu yayi karatu bayan nan lokacin da alfijir ya fito a tsaya wa qur'an alfajr inna qur'an alfajr kana mashhudan annabi zai karatu sosai lokacin sallar asuba arana ba ba'da al'ama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shirya bayan makamta da muna cikin makamta a makafi muna fangam fangam annabi ya zo ya nuna mana hanyar shirya wa qulubina bihi saboda haka zukatanmu game da wannan shiryan da abinda annabi ya gaya mana muqinatun mun tabbatar annama qala waqi'un duk abinda annabi ya faɗi gaskiya ne to kalle da zabai suke shi yasa su sun sha in an ce maka daga cikin kalman shahada ka yarda cewa sai aka ce tasdiquhu fi ma akhbara sai ka gazganta manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari da'atuhu fi ma amara kai mai umurni cikin duk abin da yace ayi to kai sa'annan wa Allah wannan ishtinabu ma naha anhu wa zajar duk abin da ya hana ya tsawatar kuma mu bari sannan wa Allah yubadallahu illa bima shara sannan ba za a koya Allah ba za a bauta ma Allah ba da komai sai abin da ya koyar sai yadda ya koyar muka ce ran nan malam Sheikh Wahid Abdul Salam Bali rahim hafizahullah yake cewa wa al yusalla alaihi fi kulli ma zukira duk lokacin da aka ambace shi kuma kai mai salati sallallahu alaihi wa sallam. wannan ya cancanci ai wanda za a ce ma ya sakaki wai ba zai ma manzon Allah salati ba gaskiya alama ce ta rashin rabo kawai rashin rabo dan yau a ce ma za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati mu ba mu gan ba ba mu san shi ba ba mu zamani da shi ba kuma ma bayan Allah suka ce wannan ita ce mafi girman masifar da za mu rika lissafa a masifa da bamu ga manzon Allah ba ba mu zamani da shi ba to kuma sannan a ce ga abin da za mu yi wanda sai an tada shi an gaya mai da sunan mu a ce wane dan wane ko wance yar wane tayo ma salati wai kuma a ce mu tashi da safe har yini ya kare ba mu yi salatin nan ba akwai masifa tare da mu za fa a ambaci mutum da sunan shi ya ce aka wakilta mala'ika a kabarinsa wanda duk wanda ya mai salati sai an sa sunan nan an gaya masa cewa wane wane dan wane ne ya ma salati amma a cewa yau tun da safiya har yamma a ce mutum shi ba sunan shi gaban manzon Allah akwai asarar da ta wuce wannan Allah ka tsare mu yake cewa ya bitu shi annabin nan da wannan matsayin nashi yubitu yujafi jambahu an firashihi yakan kwana yujafi jambahu yana nisantar da gefen wannan gefensa na wajen kwanciya an firashi daga shimfidarsa duk sa wajen da zai kwanta yana tashi ya bar shimfidar gaba daya idan tasqalat idan tasqalat bil kafirin al madaji'u a yayin da su ko kafirai wuraren kwanciya yakan yi masu nauyi su ko ba su iya tashi in sun kwanta ashe kaga kenan mutum ya kwanta tun daga farkon dare har ƙarshen dare akwai alaman na ƙasa tare da shi akwai alaman kwaikwayon kafirai a irin wannan musibar na? sosai sosai wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cewa yayi wanda zai kwanta da daddare ya kwanta tun daga farkon dare ya dinga share bacci har alfijir ya fito bai tashi ba wannan shaidan ne masa fitsari a kunni shi da ya fitsari mai kunne ya zuba mai wani fitsari mai nauyi a cikin kunne aiko shaidan na zuba fitsari a kunnuwa Allah shaidan na zuba fitsari a kunnuwa yanzu to kun ji ka wannan Abdullahi bin Rawaha ne wannan baiti mai ma'ana mai kyau cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana nisanta wurin kwanciya a yayin da kwanciya wurin kwanciya ya rike kafirai yayi masa nauyi shi ko yana tashi wannan kadai ya isa fa'ida na sha biyu yabda'u qiyamul laili min ba'di da al-isha ila tulu'il fajr lokacin qiyamul laili yana faruwa ne tun daga lokacin da aka yi sallar isha'i shi yasa in ka kana da rauni sanda aka yi sallar isha'i ka daure ko raka'a biyu ko raka'a hudu ka yi kafin ka tafi gida duk da dai ni na ga musifa wato ni na ma kasa gane wa inda mutane ma. duk matsalan nan yau irin ta daya lokacin da muka yi tafiyan nan mun je wani masallaci babban masallacin juma'a nan muka fara karatu ranar juma'a muka je muka yi karatu aka gama su kulle zanni aka zo ga kayan aiki su so su sai mala awa ɗaya ba za ka yi ni na kallon su zanni awa ɗaya ba ta yi man kaɗan ba awa ɗaya wai za a awa ɗaya da jawa daya aka je gidan rediyo suka ce za mu yi awa biyu suka ma rage suka ce awa biyu ya yi yawa awa ɗaya da rabi na ce oh dai Allah dai ya hore mana abin da za mu hore aka je na cinye awa ɗaya da rabi ana neman kabe kabe aka ce a yi tambayoyi na ce suka ji tambayoyi da yawa suka ce yanzu dai za a iya dawowa gobe a yi awa biyu na ce yadda kuka ce awa biyu na a yi ɗauki kayan aiki mun tafi da su littafi ba muka tafi da su da tafi muka tafi da su kaya guda ko ne na buɗo in ciro kawai ciki ya yi sama muka je masallacin nan ko muka fara na fara zuba je ladan ya gani ladan ya yi ta bushi ya yi ta bushi daga ladan ya ta bushi ya taso tsaye ya ce kun dai gaba ko da ce ba ni abu na ba ni ma ce ai ko ɗaya ban sa a jiki na ba ga su dadi Ya an shi aka yi sallah kuma ga kunne na ya ce shi yanzu ya ba sa yadda zai ba in ya je gida an daɗe shi bai taɓa daɗe haka ba masallaci yau bai sa yadda zai ba ya yi ta magana ya ta gunguni har wani kusa da ni ya ji ya ce ladan ko dai mu zo mu raka ka gida ne mu ce kana masallaci don naga gungunin da kake yayi ya ce kawai kawo mutum karatu karasa shi ake ba a bari gobe a ƙara <laughs> ya ce to karatu da kariya ne ba a bari gobe a kawai shi bai wai bai sai da zai faɗi wa matar shi ba in ya je gida wai shi bai san abin da zai ce wa matar shi ba in ya je gida wannan dadewa da ya aka ce to ko dai a zo a raka ka ne gidan a ji a gaya matar ka kana masallaci ya fita da ya ta faɗa oho ni matan nan na rasa yadda muka dauke su ko dai mu bayi dai ko wai matan nan dai su suka auro mu wai har mutum a masallaci wai yana tsoro wai kana gaban Allah wai kana tsoron matakka da ka auro wai kana tsoron wani kaje gida baka san abin da za ga mata ba to ke kika kawo ni aini yana ce mahaifiyan mutum ne zai ji tsoro shi ta ma ta ne mai watakila tana da wata bukata bayanan ya damu akan cewa watakila maman shi ta neme shi akwai wata bukatar da sai shi ke mata kuma ga shi bai na hankalin te tun da su iyaye an gaya mana na alisa taban tarbiyya mahaifiyan mutum ko ba ta faɗi cewa an ɓata mata rai ba in dai ta ranta ya ɓata a cikin rai ta yi shuru to shi ya fi ma masifa wurinka gara ma ta gaya ma ka tuba ka nemi ta yafe ma amma in ta yi shuru to ta kulle ma masifa a cikin rai haka kuma in kai mata abin da ta ji daɗi ko ba ta ce komi ba ko ba ta ce kaddara kai mata ta ji daɗi ta yi murna ba ta ce komi ba wannan murnan da ta yi ta isa wurin Allah Zagai ita ce mutum zai ta damuwan kada ya zo ya ɓata mata rai bai sani ba musamman masu kawaici ana iya ba ta san wani abu ta ki faɗi shi yasa su ba a ba ka shiru kace ba ka tambaye su kar ka tambaye ta ko akwai wata bukata bayan kayi yi yayin ka duk ka hararo abin da take bukatar kayi, yi daga nan kuma sai ka tambaye ta amma ko dai akwai wani abu da kike so me kike so ai maki ka tuna lokacin da kake dan karami kwatance take yi da abin da kake so sanda kai baka magana ta kwatanto ta nan in ta ga damuwa ta kwatanta ko mi ke damun ka ko rashin lafiya ne ko ciki ke ciwo ko kunne ke ciwo ko yunwa kake ji ko zafi yayi yawa ko ko wani kwaro ke cizon ka ko ta sama kaya cin naka na ciki yana cizon ka ita dai za ta ta kwatance tana neme neme tana nemo sai ta gano matsalar da ta dare ta to yanzu tunda ita tana magana me matsala ka tambaye ta ka yi iyayen ka ka kyautata sai kuma ka tambaye ta daga baya mama ko dai akwai wata damuwa ne ko akwai wani abu mun karanta nan magabata wani in zai tafi in ya je wajen maman shi ya dawo to sai ya yi zazzabi kuma sai ya yanta bayi ko kuma ya yi wata sadaka babba aka tambaye shi wai me yasa idan an ganka ka je wajen maman ka sai ka dawo kamar tsuntsu in an jika shi da ruwan sama yace tsoro nake kada a je wurin kada na je wurin ta ko na yi mata wani abu da bata ji daɗi ba kuma ta gaya yaman ba kallo ya kura mata ido haka ba za su iya ba su su kuyar da kai saboda kada ya kura mata ido bata ji daɗi ba har wani cewa ya kai in ka je ta ko abu ta dauka ta baka ta ce ga wannan na baka ka amsa kai ta murna Allah ya saka da alkhairi ma kada ka ce bani da bukata domin za ta ji bata ji daɗi ba in ta aje wani abu ta ce kai na aje mawaci to dauki in dai ba kashe ka zai baci kawai ko ba jin ko ba ka jin daɗin shi ko ba ka jin komai ci dan ta ji daɗi in ta baka abu amshi dan ta ji daɗi ko baka da bukatar shi kawai ka amsa ka je ka aje shi kawai kai ta ce mama ta baka kawai saboda ta ji daɗi ta baka abu baka amsa ba za ta ji daɗi ba ta dafa abu ta ce saboda kai ta dafa ka ce ba za ka ci ba za ta ji daɗi a ta ji daɗi ba wannan abun a wurin Allah laifi ne babba to yaya sauran abubuwa to dai wannan shine abun da jimu mai ya kawo mu nan kai ya bu dawo mun laili nan farkon daren nan to kasan kana da rauni ba sai ka samu kai sallah ko raka biyu ba bayan an yi shayi ila tulu'il fajr wa salatu mashru'atun fi awwalihi wa awsatihi wa akhirihi haka nan sallar dare ita ka samu kai tun farkon daren kaga daga bayan isha ke da ka samu in an jima an dade ka zo ka kwanta da wuri ba ka yi ka samu a ƙarshen dare ka yi duk kowace ka samu ko ka rika juyawa wata ran kai farkon dare wata ran kai tsakiya wata ran kai ƙarshen dare gwargwadon da kake jin nishadi wa afdalu awqatihi amma mafifita waɗannan duk za a iya yi amma lokacin da shine mafifici shine as sulutul akhir shine sulusin karshe na dare a kai ka tashi wajen karfe uku ko hudu ko wajen abin nan kana cikin sulusul akhir kai yi abin da ya sauka kai ko biyar ka tashi ka dai samu ka samu raka'a biyun nan karanci ko ka samu shafa'i da wutiri mahimmanci yake da shi yin wannan shafa'i da wutirin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ya tausaya mana ya fitan mana da duk hanyar da da zamu bi ta malamin Allah ya taimake mu zamu tsira kadiba ana maganan karanta aya uku ji aka ce wanda ya karanta aya goma cikin dare to ba za a sa shi daga cikin shagalallu ba wanda ya ɗari shi za a sa shi cikin ƙaniti wanda ya yi dubu ɗaya za a sa shi cikin muƙantare to yanzu idan kai shafa'i da wuturi kaɗai aya nawa ka karanta da ka yi sabbi aya nawa ka karanta ka yi sabbi ka yi a yau halkafiru ka yi ƙulhuwallahu ka zo kai ɗaya kai falaki da nace nan kaɗai ayoyi nawa ka samu shafa'i da wuturi kawai in ka yi su da daddare ka haɗa fiye da waɗancan goma ma da ake magana kuma sannan ga alkhairin da ke cikin ga ladar da ke cikinsu har aka ce wanda bai yin shafa'i da wuturi ma bai ma da mutunci da za a iya ganin sa har in ma an zo wata hudda da shi ka samu ka ce ba za ka yi da shi ba kai daidai kama shafa'i da wuturin nan malam ba a yi da kwanaki na ce mata ba sa yi suka ce mata na yi fa malam maza ne ba sa yi na ce kai haba sai ga maza suna buguwa suna wallahi malamu ne ba mai matan nan sun yi gaskiya ba mai wani ya ce shi bai mata taɓa yi ba bayi bayi na fara wakar kwanji ba na haɗa jika ko da shafa'i da da da sabbi da aka karanta da shafa'i da waɗannan ji ayoyi talatin ka ka linka goma haso biyu ya talatin amma shaidan ya rike mutum malam ya hana komi duk ɗayan na mutum ya tashi wani ma ya ce ba an tashi ma ya samu ma ya samu sallah ya samu ya ma samu ya yi sallah ma yi kokari na ayoyin ko to oh, dai kada a yi sabani ba qur'anin na nan ba kowa ya duba mana a jike nan ba oho alisafa a na na eh ita kadai tara to ba za su kai 40 ba 11 eh to nawa kenan aka shi shine 40 a wani lissafi eh to arba'in oho kada dai a yi saɓani kai dai kai shafa'i da wutirin kuma ayoyi a yi arba'in ne ko ba ka sa fatiha ba banda ma fatiha wajen hamsin kenan to kuma balle za a maimaita ta malam ka kusa ɗarin ma in ka tashi ka tage kai ta yi kai ta yi tun da fatiha kaɗai ka yi bakwai bakwai bakwai bakwai sau uku ashirin da ɗaya kenan sau ita kaɗai to ga bakwai bakwai so ashirin da uku to to to kaji kun dai dage sai kullum zaho ayoyi <laughs> to alhamdulillah an yi kyau an kyauta a haka din ma to yanzu wannan kadai kai auna ka ga abin da ka samu kai kuma gashi an ce aya uku in ka karanta za a baka kaman jifa-jifan nan manya-manyan jif da aka zo alan buburo je shi masu kuɗi ma ya ce dubu hamsin miliyan hamsin so biyar so uku na a babbar shidan ma kawai wai a huta karanci ai ba dole sai mun haɗu kuɗin su daidai ba hamsin hamsin so uku aka ce kawai ka karanta aya uku annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yanzu ɗayan ku yana son ya je ya tarar da salasa khalifatin a gidan shi kawai an aje masa a gida suka ce wane ne ko bai son wannan aka ce khalifat shine a wannan lokacin dirka dirkan raƙuma masu ciki an aje mutum guda uku Ba kwatanta su da yanzu kaman jib jib guda uku aje ma kawar gida aka ce akwai wanda bai san wannan suka ce suna so aka ce tun karanta aya uku cikin dare ka samu wannan to yanzu wannan ka zo ka karanta ayoyi in ma ba sabani 60 misali kuma shafa'i da wuturin nan gashi nan gashi can wurin imamu shafi ya ce wa zai sai gida a firdausi bi raka'atin fi zilamin layli ya haiha da raka'a daya wadda mutum ya raya cikin dare wuturi shi kadai kenan to kai kai shafa'i da wuturi raka'a biyu ranar lahira ta fi duk duniya da abin da ke cikin duniya da mutum shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya in ya riga ya shiga makabarta aka ce ya bada shi saboda a bashi dama ya zo ya raka'a sallah raka'a biyu wallahi zai bada wannan abin saboda ya dawo ya raka'a biyu amma yanzu muna da dama mun ki saboda haka wannan shine abin da zai yi wa afdalu awqatihi as-sulh fa huwa waqtun nuzulil ilahi domin wancan lokacin sulusul akhir shine lokacin da Allah tabaraka wata'ala yake sauka sabata duniya saukar da ta dace da shi fafil fil hadith ya zo cikin hadisi aqrabu ma yakunu rabbu min al-'abdi fi jawfil layl al-akhir al-akhir mafi kusancin lokacin da ubangiji tabaraka wata'ala ya fi kusa da bawansa shine lokacin a tsakar dare na ƙarshen nan wato sulusul akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'a fa kun haka duk wanda zai iya ya kasance yana ambaton Allah a daidai wannan lokaci to in zaka iya fa ka kasance a wannan lokacin da kake aka fi so wa fil hadith ahabbu salati ila salatu Dawud alaihi salam mafi ficin sallah mafi soyuwar sallah wurin Allah shine sallan Dawud wa habbu siyamu ila Allah siyamu Daud mafificin azumi a wurin Allah shine azumin Dawud wa kana yanamu nisfal layli shi ya kasance yana bacci rabin dare wa yaqumu thuluthahu sai ya tashi a thuluthin dare wa yanamu sudusahu yayi bacci a can karshe kuma in yayi yakan kwakishin gida yasa aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma idan ya qiyamul layli ya gama yazo ya raka'atul fajr yana yana kishin gida haka gefen daman shi dan kadan sannan ya tashi sai dai malaman fiqh suka ce kai in ka san ka kishin gidan kai ba liman bane ba wanda zai ga shiru ya fito daga kai in ba sa baka kishin gida kai shiru ka ji sai dai rana ta hudu to kada kai ko ko kai dan kadan wanda ba zai dauke ma lokaci akai bacci ba wa yasumu yawman wa yuftiru yawman yakan yi azumi kwana ɗaya sai ci abinci kwana ɗaya sai kwana ɗaya tsallake kwana ɗaya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala lailatin Ilar sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil wato manzon Allah ya ba da labari cewa Allah tabaraka wata ta'ala yakan sauka zuwa ga sama'ud duniya sama ta duniya hina yabqa thuluthul laylil akhir lokacin da sulusin dare na ƙarshen nan ya rage wato amma saukar da ta dace da shi ya kulu man ya da'uni fa astajiba lahu yana cewa wane ne zai roƙe ni ni kuma in amsa masa roƙo kusan ranar nan yi magana cewa mu rika cewa muna roƙon Allah mu daina cewa gaya ma Allah kaza wannan suhul adab ne wa zai roƙe ni ni kuma in bashi man yas'aluni fa utiya wa zai roƙe ni kun gani bai cewa zai gaya min wani abu ba man yas'aluni wane ne yake da wani abu da zai tambaya a bashi ni kuma in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lahu wane ne ke neman gafara ni kuma in gafarta mai haba jama'a a ce yanzu a daidai wannan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ke magana abu ukun nan a ce mutum ko ɗaya shi bai tashi ya nema ba wane ne zai roƙi wani abu da yake so a amsa masa wake da bukata a biya masa wake neman gafara kuma a gafarta masa sai mutane duk su yin wannan kuma mutum sai daga ranar ya riƙa gaya mutane cewa yana da matsala kana da matsala ni ne zan iya ma ni ma ni ma ta kai da nike ni ma na iya ruwa ne balle ni nutso sau aka kowa ya dage ya bi ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da mu daga kowace irin damuwa da zamu yadda mu gane laysa liqiyamil layli adadu raka'atin mahduda sannan lokacin da zaka yi sallar dare ba ta da wani rakawoyi da za a ce dole iya nan zaka yi in kai wancan kai kai kai yayi in kai iyaka inda ka dan kai sha'a atala aw qassara wanda ya so ya tsawaita ko yayi takaitatta lakin al-iqtisara ala 11 rak'atin afdal sai dai tsayawa a raka'a 11 shi yafi in ka tsaya 11 kai 11 yayi ta li'annahu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam domin shine mafi aikin naka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi duk da salihu taymin a cikin sharhin muwatta cewa yayi da suka ruwaito hadisin cewa akai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ma kana yace duk abin da yazo da kana ya nuna ba haka yana nufin wani lokaci haka yake to wani lokaci ba haka ba sannan kuma a ka'ida ta usulul wannan ake usul na fikihu, cewa kai akan gabatar da maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akan aikin shi saboda idan aiki ne yakan takaita dan kai tsananta ma mutane to amma wani zo ya tambaye shi gashi nan fa fil hadith salatul masana masana, masna yace sallan dare biyu biyu biyu kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame fa khashiya ahadukum ay asubuha salla raka'atan wahidan tutiru lahu ma qad salla idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir zai fito asuba ta kare kenan yayi ta salla biyu yana sallamewa biyu yana sallamewa sai ga ya dade yanzu alfijir zai fito to daga nan sai ya wuturi na ƙarshe ya zama shine wuturinsa to kaga nan an iyakance to kuma wani an ce ya tambaye shi ya ce ya zai sallar dare ya ce raka a biyu biyu ne kai sallah biyu ka sallame kai sallah biyu ka sallame in ka ji tsoron alfijir zai fito to kai wuturi daga nan wannan ya nuna nan ne yasa aka samu sabani wasu suka ce ba da iyaka iya inda kake iya yi wasu kuma suka ce a abin da aka gani wuri shi bai wuce sha daya to ka tsaya nan ma yayi ba dai kayi sallan ba kai zaka ce ba ko uku kai وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال ما كان أقولنا سننا أبو نبيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في رمضان ai wala fi ghairihi ala ihda asharata rak'atan banzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba a cikin Ramadan ko ba cikin Ramadan ba bai kasance ba yana karawa akan raka'a 11 wannan yasa wasu suka tafi akan cewa raka'a 11 za a tsaya mun dai sani magabata bayan Allah can an ruwaito wasu sun yi 11 wasu sun yi 23 wasu har sun yi 36 ma wasu ma sun wuce adda da 40 an samu wasu sun yi sau na mutum yana jin karfi ko yana jin nishadi ko yana jin abin nan abin da dai kawai mu muke so mutane su gane akwai can akwai nan masu yin izgili su daina domin wani lokaci wani zai ga wani ya yi raka a ashirin da uku sai ce ya yi aikin banza to kai ne mai karfa ko kai ne mai biya na ruwanka kai ka tsaya sha ɗayan ka shi kuma ya ga wancan wai ya bi can ya yi ashirin da kaza ya bi abin nan kowa fata Allah ya karba kawai to gudan halin mutum da yake yi akwai sahabban da suka rika yin nafila mata ban mamaki ummul na, an ganta in ta zo sallar duha sai tsaye kam ta dinga sallah ta dinga sallah har sai an kusa za tana ta sallar nan haka nan wannan Abu Talha abun nan ba wannan nake so in ce eh sun zo sun yi ta yaƙi lokacin manzon Allah ya ce ita ta ce hidiman manzon Allah ke ɗauke mata hankali saboda haka bata samu yin fili ba shi yasa yanzu da bayanan take yi take na azumi take ce ba ta cin abinci ma tana ta azumi aka tambaye ta me yasa tace saboda lokacin annabi bata samu yin azumi da nafilfili ba saboda yi masa hidima kada ya bukaci wani abu ita kuma tana azumi ko ba abin nan ba shi kuma wancan aka tambaye shi me yasa yanzu yake ta sallar nafila ke ta ce yanzu karfi na ya kare ba ni iya fada da can fada muka yi ta yi mu mai nafilfili ba ba mu da kaso da yawa a nafila saboda haka yanzu shi zan iya yi yanzu da ko fada muke yi mafaɗata ne na ma'anar kalima yanzu karfi ya kare ya ce to abinda za mu iya yanzu nafila azumi ko ta nafilar sallah to kowa shi zai auna kan shi ya gani menene kake da shi ka yi sakaci baka da kaso mai yawa kai sai ka auna kai ta yi ya fito na sha hudu alal muslimi an yanuya inda naumihi qiyamar layl wato ya zama dole yana da mahimmanci musulmi ko musulma lokacin da duk mutum zai kwanta bacci to ya kwanta da niyan yana so ya tashi da dare ya sallah niyatan jazimatan niyya ta gaske kuma wa yanwi bi nawmihi at-taqawwi sannan sai yayi niyya lokacin da zai kwanta wannan baccin zai yi amfani da shi ne dan karfafa ma ya samu karfin gwiwa dan saboda ya samu ya kiyamul layli ya fito ko kaga ashe yana da gayatu ahammiya mutun ya zama yayi wannan wasu wurin suka ce idan mutun yayi niyyan kwanciya zai kwanta bacci yayi niyyan zai kiyamul layli sannan ya karanta ƙarshen ayoyin suratul kafi bizinillahi Allah tabaraka wataala zai tada shi don haka sai ka karanta ƙarshen kayi ka karanta wancan ƙarshen ayoyin kai in ko baka tashi ba to za ba ka lada babba ta niyan wannan abin da kai amma mutum kawai na nama shi ya kwanta sai dai an gan shi wannan kuskure ne mutum ya niyya a wannan cewa yayi yi niyya a ala alaƙa'atin Allah ta'ala yanala thawaban naumi wal saboda mutum ya samu ladabbacin sa da kuma ladar tsayuwar da yayi yi shi ma fafil hadis ya zo cikin hadisi ya ce mamini min ta takunu lahu salatun bilailin babu fazalabahu alaiha naumun illa kataba Allahu lahu ajara salatihi wa kana naumuhu sadaqatan alai duk wannan kyauta babu wani mumini ko mumina wanda babu wani mutum wanda zai kwanta bacci kuma akwai wata sallah da yake yi da daddare ya saba kullun ya tashi ya sallah ya saba kullun ya tashi ko da raka'a biyu ne ko kin saba kullun ki tashi ki sallah ko da raka'a biyu ne fa ghalabahu alaiha nawmu sai bacci ya rinjaye mutun yau bai yi ba ba wanda zai yi wannan ya zama yana da wannan niyan yana da wannan illa kataballahu lahu ajra salatihi face Allah ya rubuta masa ladan wannan sallan wannan sallan nan da bai samu ba yayi to Allah zai rubuta mai ladan sa wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi sai zama baccinsa kuma sadaka ne gare shi kawai an bashi kyauta ya lafiya lau gara basa kenan babban gara basa na'am na'am kace ni eh eh yayi yi. Gama nan daga tun daga nan ma aka ce ko baka tafi gida ka ci abinci ma ma in ka ga in ka je gida wata kila wani abu zai shagaltar da kai sai ka ce in an yi isha'i ba za ka tafi gida ba bari ka yi raka a hudu kafin ka tafi gida da ka je gida sai kai baccinka watakila sai bayan kuma can ƙarshen dare shi ma sai ka tashi kaga da kai hudun nan ai baka shafa ido wuturi ba sai ka auna kaga zaka samu daman yin raka'a biyar ko biyar ba za su samu ba kafin alfijir ya fito sai kaga uku ne za su samu sai kai uku shafa ido wuturin ka ga hudun ka nan na farko ga kuma wancan kuma wannan qiyamul laili wancan kuma tahajjud ya ka gani tunda jiya mun yi magana cewa ita qiyamul laili ita ce sallar da ake yi kafin ayi bacci ko ita ko abin da aka ce ta hajju ita ko wadda bayan ka riga ka kwanta bacci sai ka farka to duk ka hada duka ba ka samu kiyamun lailin ta hajju ba kenan kaga da an samu in kuma ka auna ka auna ka ga lokacin da ka tashi ba ma zai yi a shafa'i da wuturi ba wuturi kawai za a yi sai kai wuturin shi kadai kai ko wajen karatun za a karanta kulhuwallahu za a karanta falaki za a karanta nasi kaga duk ba zai yi ba sai ka ce abin da za a yi bari kawai kai kulhu wallahu kawai a raka a ɗayan shi kenan ka samu dai wuturin nan kafin alfijir ya fito me muka ce a ce in an yi wuturi in kai wannan wuturin yanzu tasbihin farko da za ka yi wanda za a ce ka samu tasbihi ka samu wancan tasbihin ka yi wuturi ga sha takaitaccen lokaci kuma kana so ka cusa da tasbihi mai sauri wanda za ka samu a daidai wannan lokacin kafin alfijir ya fito me za a ce allon guburo tasbihin to yi muji yi wanda kake in kai wuturi nike so aji zai ban wayo shekaru a yi bace sai ka ratse ba a'a yanzu nan fa'idan ni so nike sai ka gaya mana in kai shafa'i da wuturi kace ka gama wuturi kace assalamu alaikum kana dina ai baka saurare ni ba tukun ka gama zai tafiya ka ka gama gudun ka ka dawo ka tsaya eh ka daga burya ka go to ka ce yanzu ka ce yanzu yau in kai wuturi ka gama wuturi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba ka gama wuturi kenan ba to me aka ce ka ce bayan nan daga nan shi nake so ji lamun <laughs> wala sani bari ko ba wala zari ya gaya ba wala zari me buka ce a ce ala guburu tsaya ka ji wataƙila ba ka na ka tsaya ka ji da ce ko zai yi faɗa ne tukun da ko sa ba fulatari ɗaya wannan ba fulatarin ka ce shi bai ba faɗa cewa ka idan kai wuturi sanda ka sallare doka eh, bari a faɗi ma wasu wanda su sani ba duk da kai duk ka sani ijuru ya yi zaka nan ta ka idan ka sallame daga wuturi kana sallamewa sai ka ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus so biyu subhanal malikil quddus ne aka ce ka ɗaga sauti wanda wataƙila wanda ba su ji ba a lokacin sai su tashi subhanal malikil quddus rabbul mala'ikati war roh to shine tazwihin bayan wuturi in ka samu wuturi kafin alfijir ya fito ka samu ka samu wannan tasbihin ka cusa shi a ciki to tasbihan duk da ake so ka samu ka samu da dalilin wannan saboda ka tashi a kurarren lokaci in ko za ka ƙara yin wasu bayan nan kaga akwai lokaci kai ta ƙara kai ta ƙara kai ta ƙara fa biya wa nima dan lokacin tasbihi ake so ka yi in lokaci da yawa ka samu ka hada ka karanta qur'ani kai wasu surori kai wasu abu ka dai sa da tasbihin nan lokacin da alfijir zai fito cewa suka yi ma an fi so ka aje karatun ƙura'anin ka aje komi ko kai ta tazwihin nan har arziki da so ya same ka to shine wannan ka fara da wannan an ma ka tuda an tuda ba yanzu an ƙara gaya ba abinda ka sanin an ƙara tabbatar ba da shi ba shi ke don ba haka kuma wanda shi bai ji ba ai yaji mu tafi ina ne yusannu liman qama minan nawmi lis-salati bil-layl an sunnanta ma wanda duk ya tashi sallah da daddare wannan wani babban sirri ne shi kuma na sallar dare ana so wanda ya tashi da daddare da zai sallah farko an yamsa hannauma min wajhihi ya shafe baccin nan daga fuskarsa wasu malamai suka ce ai haka ai haka yana daga cikin abin da zai hana mutum ya sa mutum ya ƙara farkawa daga bacci sai suka ce amma wasu sai suka ce yadda za a yi ka share baccin nan daga fuskarka shine farko an yakara al'azkar al'istiqad nan nau ka karanta azkar na tashi daga baccin wannan su ne nan ba na ɗaya shine ma wanda ya fi zuwa da nasi daga mutum ya fara karanta wannan azkar ɗin na ya tashi daga bacci to yana daga cikin abin da zai taimaki mutum ya farka abin nan ɗin shi na farko kenan mun faɗi waɗannan askar su kuma suna da yawa wannan alhamdulillahi na ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur idan mutun yayi wannan abun nan ba ko kuma can baya da muka karanta cewa alhamdulillahi alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura dan mutun ya faɗi wannan aka ce ma lokacin a wannan yini yanzu da ka bude da wannan karatun duk inda ka je ka faɗi ka mutu kawai ba matsala ko kuma abun nan ba alhamdulillah alladhi yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi idni mutun ya tsaya nan waɗannan suna daga cikin azkar ko kuma karatu mutun ya karanta wancan kamar yadda gashi nan zaku gani na biyu wa an yatasawwaka mutun ya asuwaki lokacin nan ko kai brush ka abin da zai hana ka bacci shi yasa wasu suna so su kowa bacci zai su ƙin brush su je masallaci ka ji duk wanda ya tsaya kusa da kai ka ji me yasa baya buro ya ce wai shi in yi buro ko dai ya fara jin yunwa ko kuma daga nan ba zai iya komawa bacci wato in ka kasa komawa bacci sai mi daga nan ba sai aiki ba kuma za ka ji yunwa to nemi a kuli kuli ka aje mana kusa da kai kai aiki inda ka za ka kuli kuli a daki kawai ka za ka ji ka ji tun da ka yi buro ka ji yunwa ba sai ka dauki kuli a ji kwarau kwarau kwarau ba mhm. kuma wannan shi ne ma musamman waɗanda shekarunsu ya tafi sosai idan ka tafi sallah asuban nan ka je ka dawo ko za ka ƙara koma ka kwanta ɗan nemi wani abu ka ɗan jefa sannan ka kwanta in ko ba haka nan ba za ka rakwakwabe sosai za ka kai da matashi ba ɗaya ba ne daga shekarun ka sun fara yawa ka dawo masallaci ko suna bacci suna ƙin abin nan ba ya kamata ma su sani amma ina abin zai da hankali kawai ba kai ba sai ka rika nemo wani abu ba ka rika so wani abu kana ji a ɗakinka in ka ga lokacin sallah asuban nan ka dawo ko an yi banza da kai ka samu balle tana fushi a don tana fushi idan tana fushi Allah dai kyauta samu don wani abu ka aji kana dawa masallaci musamman ma dabino ka samu dabino ka dawo daga masallacin ka ko da ruwa ne ka ci dabinon ka guda bakwai sai ka ci sai ka gurbi ruwa sai ka ɗan kishin gida daga nan kana so ka ƙara kwanciya ya fi akan ka kwanta haka nan kuma mun karanta a hadisi duk mutumin da zai rika cin dabino guda bakwai kafin ya karya to sihiri ba zai kama shi ba bi idinillah mu duk wani masifar da wani zai yi ba za ta kama shi ba a wannan yini wannan malamai sun yi ta ibnul qayyim a cikin zadul mi'at yace dabino wasu suka ce dabino sai ya zama ajiwa wasu ibnul qayyim yace ba wanda ko ba ajiwa bane in dai zaka samu dabino yace domin annabi ba zai faɗi abu ba ya zama da sai wasu za su samu wasu ba za su samu ba a ce ma ko da yaushe sai ka ci ajiwa ina zaka samu kai da ba abun nan ma. shi kuma aji wannan ma wasu malaman a can ta suka su ko ba sa ma shi sai dan maganin da aka ce yana yi saboda can wurin sai dai su ci dan magani ko kuma su ba awakin su ko su ba shanun su sau da mu ne zamu je Saudiya mu ta dakon shi mu ta shan wahala zai na ba <laughs> dai wala wala ya zage kira ne ya ce wala zo zo ka zo ka ji wani abu zo ya ce kaga ajiwar ajiwan da kuke zuwa ta ku ta fawa a hudu ku ta daukowa kaga wani ya ce su ba ruwan su da ajiwa kawai abun lalle eh, kuwa kula ce eh to ala ayi ta halin mu magani ne wani mu kawai mu ta ci A ba dai kan abin nan ne to dai ka ci dabino kawai mutum ya nemi dabino ya rika ajewa a gida wannan yanzu mutum nawa ne ke da dabino a gida eh ku daga hannun gani ga yan kaɗan ne ko to wani wurin cewa aka yi duk wanda bai da dabino a gida fakiri ne wanda za zo gidan shi a tarar da ba shi da dabino to fakiri ne wanda wanda talaka ne a taimake shi kawai ehe wala zari kana da dabino a gida a sha a gini ala guburo ba dabino to ka rika sai kai musamman kai da shekarunka kullum kana yi kama yau ya kare za ka saya sai kuma kamari sai gobe <laughs> to ka rika so daidai wanda za ka iya ciwa da kai ala goburin kenan ya yi daidai goma gobi wa an ya kara al'ayatin latifi akiri ali imran sannan mutum ya karanta ayoyin da suke cikin ali imran sun ya karanta su kaga yanzu abu nawa aka faɗi wannan su ne na shari'a mu wancan na farko kai ka karanta askar na tashi daga bacci na biyu kai asuwaki na uku ka karanta ayoyin nan na ƙarshen ali wannan ali imran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar har zuwa ƙarshen ayoyin wa wannan wannan har la ayatin li ulil albab ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura waɗannan in ka karanta su ka tashi daga bacci to kayi maganin abin da zai hana ka ƙara jin bacci kuma ba mu gama su ba wannan matakai nan ba na ɗaya ka shafe abin nan baka karanta azkar na istiqar na biyu kai asuwaki, na uku ka karanta waɗannan ayoyin sannan bayan haka nan na biyar wa an yastaftiha salatahu bi rak'atayn khafi ko wa an yaftatiha salatahu bi rak'atayn khafifatayn kun san wannan lokacin da muka karanta shi kai shi wannan na goge na matsayi dan in kuka tuna lokacin da muka karanta wancan littafin marakatu shaitan ma banil insan a lokacin ne ya magana to sai kuma ce akwai saɓani wajen malamai wasu sun ce idan ka tashi za ka riƙa yin raka'o'i in za ka fara sallah da daddare to sai ka fara da raka'o'i yan takaitattu gajajjera wanda zai kori shi kaga da gaba ɗaya ka kwance da mu an ce shi ɗaya ne mutum kulli uku ne lokacin da ya kwanta bacci kulli na farko in ka tashi ka kwance shi da ambaton Allah nan da kai kulli na biyu da ka karanta waɗannan abin nan kai alwala kulli na uku da kai sallah raka'a biyu to sai suka ce kai sallah raka'a biyun takaitattu na farko shi yafi akan ka fara da dogaye dan shaidan din nan bai rabu da kai ba wannan kullin to in kai rakawoyi biyu masu sauki sannan daga nan sai ka tashi rakawoyi na wanda zaka fara in ma zaka yi dogaye sai ka fara dogaye to shi Sheikh Wahid salam Bali a wancan littafin sai yace duk da wasu malamai sun yi magana akan ingancin hadisin akan maganan cewa ko ya inganta cewa a fara daga jajjeren yace to kaddara ma zai bai yi ba mutum yayi tsakatsaki kawai shikenan ya ya tara koyina to wannan kuma in ka dauka kace to misali ka tashi zaka yi sallar raka'a biyu sai ka ce to yanzu bari ka karanta ayatul kursi da amanar rasul wata kila dawa ba karanta su ba kafin ka kwanta bacci to yanzu ka karanta su ba ka ƙara samun goma da ashirin ba to sai ka yi wannan sannan sai ka fara raka'o'in inda za ka yi dogaye sun mai salli ba da huma ma sha bayan ka yi rakawoyi biyu masu sauƙi sai ka yi abin da ka so kuma yi sallimu min kulli yi ne mutum ya riƙa yin sallama daga kowane rakawoyi biyu wannan shine abu na nawa masu hana bacci na shida wa yaftumu salatahu bil wutri sai mutum ya kulla sallar da wutri na ƙarshen kenan wal wutru akhiru Layli afdal mutum yayi wutri a ƙarshen dare shine abin da yafi ya fito ko ya rike waɗannan abu na sha shida tulul qiyam afdal min tatawil ruku'i was sujud wa takthir raka'ati inda ba'd al ulama wasu malamai su sun ce tsawon tsayuwa mutum ya dade a tsaye ya fi akan ya daɗe yana ruku'u ya fi akan ya daɗe a wajen sujada wa taksiru raka'ati ko kuma yin raka'o'i da yawa misali zaka iya yin kace misali zaka yi raka'a goma kace to bari ka yau daga alamtar fa zuwa ƙasa wanda ya tashi ya ce shi ko bari ya raka'a biyu amma doga ya ɗauki bakara ya ta karatu ya ta karatu sai da ya gama su a cikin raka'a biyun nan wasu malaman na ganin ya ka, saboda tsayuwa aka so shi yasa ma sunan ta qiyamul laili saboda wannan tsayuwar mutum ya tsaya kawai yana tsaye yana ta karatun ƙura'anin nan wasu malaman na ganin yafi wasu kuma suka ce a gwargwadon halin da ka samu kanka radda kake jin nishadi zaka iya tsayuwa doguwa to ka tsaya shi yafi radda baka jin nishaɗi, wata ila in ka tsayi ma shedan zai sa ka fara jin bacci ka kasa sallah to kai gajajjeran ka yawaita ruku'u kana sujada kana tasowa ka kana wani aikin da zai hana ka jin bacci to shi ma wannan yafi kuma wannan lokaci ya fito ko shine nan shine wannan li hadisi afdalus salati tulul kunuti mafificin sallah ita ce mutum ya tsaya ya tsare tsaye yana daɗewa shine alqunuti anan wal muradu bil kunuti huna abinda ake nufi da kunut anan shine alqiyam mutum ya daɗe tsaye ya dade yana tsaye yana tai waqtara shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala shi ko shaykhul islam Ibn taymiya ya zaba cewa anna tatawila salati qiyaman wa ruku'an wa sujudan ya ce shi ai tsawaita sallah gaba ɗayan an ce ma tsawaita sallah shi ne ka yi tsawon ka daɗe kana tsaye in ka zo wajen ruku'u ma ka daɗe in ka zo wajen sujada ma ka daɗe shi ne wannan afdalu min ha! Kiyaman wa ruku'an wa sujudan ya fi a kan a yawaita yin ta a to ayi yi ta yin ruku'un ana tasowa yi ta yin sujada ana tsayuwa ana tasowa wa zakara anna jinsa sujudi afdalu min jinsil qiyam wani wurin kuma ya ce ai ɓangaren wani wurin a sujadan ma a daɗe ya fi kuma wani lokaci akan a daɗe ana tsaye ala'ayyata halin dai halin da abin nan Wala wala'allar rajaha malam ya ce wataƙila dai abin da ya fi shi ne anna haza ya talifu min shaksin li'afar kun gani ya bambanta ga wani mutum ɗin da wani mutum don wani zai daɗe salim mace akwai lokacin da lafiyar talau za ta iya daɗewa tsaye akwai lokacin da tana da juna biyu ya za a yi ta daɗe a tsaye ba za ta iya ba da aka wannan lokacin ta yi ma daga zaune in ta ga dama amma dai ya zama tana nafila sai ta yi ima ima in ba ta iya dukawa ko ta yi sujada sai ta yi an ta rika sunkuyawa kaɗan wajen ruku'u ta yi kuma wajen sujada ta yi kaɗan ya fito ko sallil muslimu hasba himmatihi ai wa nishatihi saboda haka musulmi dai ko musulma in za su yi sallah kowa ya yi daidai gwargwadon wato wajen himmansa daidai gwargwadon nishadinsa wa ma ya sha'u wa ya talarza zufi da wanda zai sa shi ya kankan da kai ya rika jin tsoro kuma yana yi yana jin daɗi wa ma yaftahu Allahu lahu duna imlali da abinda Allah zai buɗo masa kuma ba tare da ƙosawa ba ya rika yi wa man a tsalar roko a wasu juda, wanda duk ya tsawaita tsayuwa ya tsaye to wajen ruku'u ma yi dogo wajen sujada ma yayi dogo wa man qassara fihima wanda ko ya takaita bai yi da kaiwa doguwa ba in yazo ruku'u ma sai yayi kadan in yazo wajen sujada ma sai yayi kadan wa man nawwa bainal anwa jami'an fa hasan wanda kuma ya rike yau yayi haka gobe yayi haka to wannan yayi kyau ya fito na 17 min adabi tilawati alquran fi qiyamil layli yana daga cikin ladubban karatun alqur'ani lokacin da mutum yake sallan daren nan an yurattila alquran mutum ya rika karatun ƙur'anin nan tartilan daki daki wa yaqra'uhu mutarassilan mutamahhilan mutum yayi shi a sake daban-daban yana bi sannu sannu kuma yana karanta ba tare da yana ya mutsa su ba li yakuna a'awanu ala tadabburi wal fahmi dan ya zama shi zai fi taimakon mutum wajen lura da abin da mutum yake karantawa da fahimtar me yake karantawa wa yura'i ahkamat tajwid sannan kuma mutum ya lura da hukunce-hukuncen tajwidi sosai in yana karatun dare kada ya rika hada ayoyi ya ta sauri wai dan saboda ya sauka ba sauka aka fi so ba ka karanta da ma'ana mai kyau kana fahimta mutane na fahimta ya fi kyau wal waqafu mutum ya rika lura da wurin tsayawa yana tsayawa wal ibtida da inda ake fara magana ana tsayawa ma tasinin sauti bil qur'an sannan kuma mutum ya kwatanta sautin sai ya yi shi da kyau in yana karatun qur'ani na jin ranar muka yi magana cikin wancan minhaj a wannan minhaj menene mamul aji salihin ko minhaj menene wani littafin nan eh shi a ciki aka yi magana ladabin karanta qur'anin nan kada mutum ya kakare cewa dole sai ya iya muryarwa ne kai taka muryance ce zaka gyara in kuma ka koyi ta wani ka iya shikenan amma wata rana zai zama maka takallo sai zama kana shan wahala dan wani lokaci za ka mance sai a ji ka dawo taka ce sha. eh eh kana nan ka makala mujiya kana ta yin ta wani malamin can sai ka mance sai ta kwace ka ji ka dawo asalin yadda kake ce to ya aka aka ko ba haka ba ce ma ba kallafa ma ba cewa dole sai ka yi wani kawai ka yi ka gyara murya ka iya abin da za ka iya yi ka yi haka wajen karatu alkur'ani ya fito ko wa yatawassatu bainal jahri wal israri fi tilawa sannan lokacin da mutum yake karatu da daddare to ya tsaya tsaka-tsaki? tsaki gashi dai bai bayyana da yawa ba kuma bai koyi ba da yawa kada ka yi da ƙarfi kamar yadda wani rana ya tambaye ni ya ce mutum ya iya yin karatun ƙur'ani yana ta hajji da ƙarfi saboda ya tada makwabtan shi amsa ita ce a'a ba ce ba kai iya gwargwadon hali kai kuma wajen asusawa kada ka asirta ba ka ji ko kai ba ka ji a kaɗan rika ji kaɗan wa salam a sosai kuwa wannan ai babban ma kuskure ne ma bida ce ma a sa su yi ka masallaci a ta sa karatu wannan ba daidai ba ne yanzu kan lura yana kusa da kai ai an hana ka naka yin aikin tuntuni wannan abin muka ce mutane a bari shi wahid abdulsalam bali ma ya kawo cikin kurakuran da mutane ke a masallaci sanya wannan karatun a speaker ko a microphone sama mutane su sai tsaga murya ana ta yi ba daidai ba ne lokacin da misali ka kaddara mace danta ya ki bacci tana ta lallasa sai da aka zo karfe hudu ta samu yayi bacci suna so ta saba ba ta kyale shi ta tashi sallah kuna kusa da masallaci ne suka sanyo karatu a suka ya tashi zanne ce mama a dawo kenan to daga nan ba za ta tsine ma wanda ya sa suka nan ba ba daidai ba ne kuma wannan shi ya jawo kiristoci su ma da ba sa yi da muka rike haka sai suka rike mana su ma sai zo su ma su sa na su yi ta yi abin nan ba abin da shari'a ba ta samu ba kada mu yi ya fito ko ranan na ji wani game da maganar masallaci ba na so a yi magana ne don kada hayaniya amma da ya yi maganar da ya bai adalci ba ina ji yana tambayan wani malami wai ya ji wani karatu a wani wuri wa ana maganar yara a masallaci wa ana magana wai ya ji malamin kuma na san <laughs> ina ji shi shi ma dama na san shi ba yana tambaya ne a masallaci ya tambayi malamin shi malamin ya bashi amsa wai wani malami yana cewa wai Eh, wai za a iya zuwa da yara ƙanana masallaci ko da za su yi fitsari su kashi ban taba jin malamin da zai ce a haka nan ba ce zo da yara masallaci su yi fitsari su yi kashi ko mu da muke magana a ce da yara ba sai da muka rika cewa ma in ƙanana ne tabbatar masu shi suna sa famfas in ba su zo da shi ba su zauna a waje amma na je na tambayan wani malami ya ce wani malami ya ji karatun shi yana cewa wai ai ba mu da muke ake tarbiyyar yara ba ya kawo misali ya jero kissan nan wanda kissan nan koda wani malamin ya taba bada ta dai ni na taba bada ta na gaya maku nan sadda muke magana adabu masallaci na ce wani ya taba zuwa yaran makaranta ya dauke su ya tafi da su excursion kun tuna ko na ce ya je da su wajen abin nan aka je aka je inda ake bauta abin nan ya ga wata baiwa abin nan mai toci ta zo ta tarbiya yara yara suka dinga murna ya dawo da su masallaci ya shiga da su masallaci mai aikin masallaci ya zo ya kore su yara suka zo ya ce to kun ga irin yadda abin ne yake muka yi magana akan cewa ba ba daidai ba ne a bai yara su kadai a masallaci amma an zo da mushrik wanda zai kula da su ya tsare abin da ya ce ni na zo da su ina kula da su amma sai ya ƙara ya ce wai wai yanzu an auna wai coci kafin masallaci abin nan wai malamin nan ya ce wai yara ko za su yi fitsari za su yi kashi an basu su shigo cikin masallaci saboda kada a ce kiristoci sun fi musulmi abin nan ba yanzu wannan adalci ne wani malami ne zai ce a bar yara su shigo masallaci su yi fitsari su kashi a basu da gangan ya ce a basu kowane malami ne ya faɗi wannan magana an mai ƙarya ƙarya ne baya da za a malami ya ce haka nan illa kawai shi bai da ra'ayin wannan kawai faɗi wannan abin nan ɗin kuma yaran nan da ake magana mun karanta nan mun maimaita maku jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shigo cikin masallacin nan har yana kuɗu ba ma ya sauka ya ɗauko su wannan umama yana ruku'u ma ta hau mai baya shi ma Hassan ko Husaini ya hau mai baya ya dade bai ruku bai taso ba haka za zo aka tambaya na abin nan ba shi ba masallaci ne magana balle yanzu muna da kayan da zamu tsaftace abin nan yaro ya zo masallaci ana tunanin zai fi tsari ko zai bayan gina an sa mai famfas in bai wuce wannan ba in kuma masu dagawa ne shi yasa muke hana su bacci wanda ya zo da shi muka ga yana bacci sai a tada shi daga bacci dan kada yaro ya yi bacci ya sulle masa in kuma ya sulle masa ga ba kawai ya zo ya fitsari a masallaci an kwana ruwa ya zo ya sulle ba mu dukan shi sai mu tattace shi mu fitar da shi waje a zo inda ya bata a gyara mai matsala mu riƙe ma mutane adalci a wajen karatu babu wanda zai so a ce maka yau wai bai san darajar masallaci ko yana rena kima masallaci ba amma da aka zo aka ce wai har ya kawo ya ce wai kuma an ce wai hadisin da aka ce a nisantar da yara da abun nan majani abun nan ne eh, mai rauni ne da abun nan to mu muka ce yara da aka ce a nisantar da su masallaci ko wani abu in babu mushrik ba wanda zai kula da su su a su yi wasa wannan har cikin yawo sunna yi wannan magana yawo sunna wa ifmadul bid'a da aka zo sai da aka yi magana ya ce in za a bai yara ko karatu za a yi a cikin masallaci in yara su kaɗai ne ba mushrik to ka a ba su saboda za su tashi ta wasa suna guje-guje suna ihu a cikin masallaci amma in akwai wanda zai kula da su a yi halka a nan a halka a nan malamin na nan yana tsare da su ya ce ba matsala a yi ko ba ka bane ina nan cikin yawo sunna wa ikmalul bid'a ba ka da Allah mu rike mu mutum malamai adalci da zai ce wani malami ya faɗi maganar nan wai ko yara za su yi fitsari ko za su yi kashi a basu su zo zallaci ba malamin da zai faɗi wannan magana a haka ya faɗe ta tsurata a haka ya ce a haka ba zai yi ba amma na je na tambayar malamin limami yana limami ya ce to in dai haka ya faru dai musulman masallaci shi malamin wani zai yarda a ce wani ya ce haka a daidai ba ne ina jin yana magana ban san mu mutaya ne ne amma na san shi na san halin shi kuma na san na san ƙarya ne wannan magana ba malamin da zai ce haka ko kuma shi bai fahimci malamin ba mu bar shi ma a haka na sha shi da nan ko shi ne nan mu zamu mu kai ashirin yau ma sai mu tsaya ko waktara shi shi ne na akai wala allan raja ai an hada ya talifu min shakshin li akar wali yusal na gama wannan ko na sha bakwai min adabi tilawatul qur'ani shi ma cikin muke mutum ya karanta dai kada yayi da sauri ya rika kulawa da tadwidi da wurin tsayawa da kaza da abun nan wajen abun nan yayi kada ya yawaita ya bayyana da yawa kada ya asarta da yawa wa yastahdiru ma'anil ayat ya rika halarto ma'anonin ayan a zuciyar shi wa yakhsha indaha ya rika jin tsoro wa yalinu julduhu li samaiha sannan zuciyar shi fata shi ta rika yin sanyi laushi saboda ya ji ayoyi amma وتدمع عينه وتدمع عينه من أثرها har ma mutum inda hali ya zubar da hawaye ta dalilin waɗannan ayoyi da ya karanta dan mutum bai iya kuka ba da hawaye to yayi tabaki yayi kusa kuka wa yaqfu inda al-ayati mutadabbira ya zama duka wajen ayoyi ya rika tsayawa yana lura fa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha idan yazo yana yatar da aya wato wadda take akwai tasbihi sai tasbihi shi yasa aka ce ya karanta sabbih isma rabbikal a'la to sai ce subhana rabbiyal azim ko ce subhana subhanallahi wa bihamdi yayi tasbihi a wurin in yazo cikin waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim yazo wannan farko can tasbihi can yayi din da yazo tasbihin shi ma yayi tasbihi anan wani wani aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce in an zo wajen abun nan ba in an zo wajen abun nan wajen sujada ake cewa subhana rabbiyal a'la in an zo wajen ruku ya ce subhana rabbiyal azim yace saboda cin qur'ani yace fasabbih bismi rabbikal azim a cikin can nan kuma an ce sabbih isma rabbikal a'la sai ce subhana rabbiyal a'la a ruku'u a nan a sujada wannan kuma subhana rabbiyal azim ya fito ko to mutun yayi wannan tasbihi in lillahi kaga wanda zai tasbihi a inda aka ce ai tazwi ai kaga yana ta dabburi, kenan yana sanar da me yake karantawa wa idza marra bi ayati rahmatin wa qafa indaha wa sa'ala Allah min fadlihi idan mutun yazo wajen rahma inda aka yi maganar rahma ko aka yi maganar aljanna to sai mutun ya tsaya wurin ya tsaya ya roki Allah tabaaraka ala ya azurta shi da samun wannan rahma ashe na fila ba karamin aiki ba muke a ciki ba ko za mu yi a ciki ko wa idza marra bi ta'awudhin aw bi ayati azadin ta'awwadha idan ya zo wajen aya da take magana azaba ko maganan neman kariya daga azaba Allah ko daga wata masifa to mutum ya tsaya nan shi ma ya nemi kariyan kuma duk Fanafila. anafila yas'alullah ta'ala aljannata fil ayati an-na'im in ya zo wajen ayoyi da suke maganan ni'ima sai mutum ya roki Allah ya azurta shi da shiga aljanna ya nemi aljanna a ayoyin ni'ima wa yasta'izu bihi minan nari fi ayatil azab wal jahim sannan ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yana neman kariya daga wuta fi ayatil adab wal jahim da ayoyin da suke magana akan azaba da kuma maganan wuta wala basa min al qira'ati min al mushaf li ghairi al hafizi sannan kuma in zaka yi nafila irin wannan babu laifi ga mutumin da bai hadda ba ya dauka daga qur'ani ma ya rika karantawa saboda karanta a hankali a hankali kana ta karanta kana ta karanta kana ta dabburi ya fito ko na sha takwas yustahabbu liman qama al-laila li salati al-laili an yuqidha ana so ga wanda duk ya tashi da daddare zai yi sallah to ya rika ta da matar shi ita kuma matan ita ce ta tashi fa ita ce mai rai yanzu shi kuma kwando eh shi kwando ne mijin wali zawjati an tukhidha zawjaha to ita ma mace ta samu ta tada mijin in kai ka tashi zaka yi sallan ko kai kai kai kai ita tana bacci ta data in ita ta tashi tana sallah ta yi sallah ta yi sallah ta yi sallah ta yi sallah ta gaba da tashi ba sai ta kai kuma baka tashi ba sai ta tada ka ba tashi za a yi dambe ba ko ka kife ta da mari ka ce kai baka tada kai waye ce kai ba tada kai kana bacci kai ta sarkin wane ne bayan ma matan naka ce za ka yi rauta ba wa illa a in ko ta ki tashi abu ya lalace ta ka tashi da daddare kana ta sallah kana ta sallah ka ce wanta tashi ta ce ina zuwa wata yake je maka za ta fashe da kuka da Allah ina zuwa sai ka ce za ka yi ta wani gari a ƙasa to kyale ta a ƙarshe sai ka ƙara tada ta lokacin da wuturi ya rage kawai za a iya sallata da daddare kun gani saboda nafilan tana da muhimmanci amma daren na karewa tana ƙara muhimmanci daren na karewa tana ƙara muhimmanci to duk ta kasa tashi a farko in sai ka tada ta kace ko wuturi ne ki tashi ki dan Allah ki tashi ki ko wuturi ne ehe alallashe ta ita mace abinda ake gani ka tsaya a matsayin masu mata tarbiya na gidansu yanzu taimakonta za ka yi ba a biye masu don Allah ki tashi ki sallah ko da raka ɗaya ne ko da raka ɗaya ne ki tashi ki taimaka ki yi sallah raka ɗaya hajiya don Allah ki tashi kada daren nan ya kare ko raka ɗaya ba ki samu ki ma Allah ki tashi kai tashi ba za a baki dubu biyar <laughs> to wallahi wata da ana tashi ko da gudu idan ji dubu biyar <laughs> to ko kudin za a ba ta yin kana da kudin wallahi ba ta ta yi sallar nan saboda kai ne mai taimakonta ba za ta yi ba amma in ta ji kudi za ta yi tun tana an san kudin tana yi wata rana za ta yi ba kudin na taba gaya maku nan wata rana wani bawan Allah muka yi ta fama ya ce shi ya yi yayi da matar shi ta rika yin sallah asuba amma ta ki na to ka nemi wani abu da ta fi so ka ce ba za ka kare mata shi ba in bata tashi sallah asuba ba Yace ce to ran nan ko malam aka zo cikin lokaci kaɗan ana fama sai gas ya kare ta ce ba ga zai ce ba zan ƙara sayan gas ba itace zan sawo ba wallahi sai dai kin fara sallah asuba ta ce tab ta ce wallahi zan tashi wallahi ido na zai tsiyaye in na fara aiki da itace ya ce to wallahi shi dai ba zai sawo gas ba sai ta fara sallah asuba shikenan daga nan ta fara sallah asuba kuma daga nan shikenan ba wannan matsalar sai ta dore shedan ne yake hana su to shedan aka samu wata hanya aka yi maganin shi koda ta wata abun nan ne wallahi akwai wanda suka musulunta ba dan Allah ba amma da suka goge a musuluncin sai suka koma suka gyara musuluncin kuma ya zama dan Allah tarbiyyar rai ba karamin wuya take da shi ba balle wanda bai saba ba wannan ta saba gidansu kowa in ya kwanta sai an mutu kamar an mutu sai yau ta zo gidan kai baka sani ba to hankali ne zaka lallashe ta in baka ba sai dai a raba auren ba zai yi ba kaga duk wani abu ba yake take ba ku duba fa baiwa ce mun karanta an saida ta ta tafi wani gida ta tada su su yi sallar dare suka ce ina su ba su san sallar dare ba sa tashi sai sallah su ba bai wannan ta kwana kuka ita saboda wanda ya saida ta shi ko kullum da daddare da ya fara ya tashi ne ita kuma ta tashi ta bin shi suna sallah da safe ta koma wurin shi tace ita ta je an sayar da ita gidan masifa me ya faru tace ba sa qiyamul layli na tada su su qiyamul layli sun ce su ba sa tashi sallah ba kawai suke yi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to lalle kam kin shiga masifa kuma masifar da ta sa na saida ki ma to bata kai wannan masifar da kika samu kanki ba na aka bari ya koma a mai ikala ya ya ce a warware cinikin nan in za a sai damu in kuma ba za a warware ba to ya yadda a yi mata kuɗi yanzu ya sabon ciniki ya saya ya dawo da ita karkashin shi su kuma saboda yake da Allah suke yi shi saboda Allah yi ita ba saboda Allah ne sai su suka ce a mu da ita da kuɗin din mun ban ko ba da ita baiwa fafa mai tada mutane sallah da daddare wannan ta ce mun mutane sai mun tashi mun yi sallah kuma za mu yi sallah da daddare ba kaga sai ta koma can wurin ta ci gaba da zama ita inda ta fi so wani bai wacce yake da ita ya kai ta kasuwa ya ce ta jira shi zai je sai wani abu da ya zo kawai sai ya ce tsayani nan haɗin dawo ya dawo bai tarar da ita ba ta gudo ta dawo gida ya biyo ta gida yana faɗa ta ce tsaya tsaya kada kai gaugawa ta ce kaga wannan wurin da ka aje ni tun da na tsaya wurin nan ban ji wani ya ambaci Allah ba ba wanda yake tasbihi ko subhanallah ko alhamdulillah gaba ɗaya sharholiyarsu suke yi shi yasa na gudo na dawo gida saboda kada azaba ta sauka ta halaka ni kuma ni dukiyar ka ce in ma asara shi yasa na gudo gida na dawo ya za a yi zauna wurin waɗanda ba su ambaton Allah sai shi kuma ya ce a'a ai wannan ma a sheke bai ma ta ke zama baiwa ba wannan irin tunani naki wannan irin alkhairi naki na yan taki ita kuma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na jama kaina ta ce ai in zauna karkashin ka ina baiwa ina samun tarbiyya ta rai da kake koya min ya fi a in rabu da kai in koma wurin wani kowane ne ina ɗiya. za ka yi tafiso ta zauna ga gashi tana baiwa to ku auna wannan da haka matan na taimake su su riƙa yin wuturi duk da na gaya maku kuma matan sun ce maza ne ba su yin wuturin to ne yanzu na rasa wanda za a ce ba yi mata sun ce na ce mata ne ba sa yi shafa'i da wuturi su kuma sun zo sun ce maza ne ba sa yi kuma gaskiya da gaskiya su domin matan nan suke auren mazajen nan wani namijin tantiri ne a gida wallahi malayin ka gatsi yadda yake yi sai ka sha mamaki ya yi wani bai yi kwata-kwata bai yi amma dai yanzu a gyara in ka tashi da daddare ka tada ta in ita ta tashi da daddare ta tada ka in abin ya gagara aka ce karanci a tada mutum ya wuturin kawai wuturin guda daya fa in abat idan ita matar ta ki tashi ai na hafi waje wajhiha alma sai mutum ya dan watsa mata ruwa a fuska amma ba yadda wani kuma yayi wani ya gaya man duk da shi ma ya jawo shi ne amma dai ba ce ai haka ba shi ya ce ya tada matan ne ta yi sallah ta farko ta ki ya ƙara tada ta ta ki ya ƙara tada ta ta ki sai tafi masallaci je ya sallah da ya dawo kawai ya shiga bayi sai ɗauko bokitin ruwa gaba ɗaya ya kifa mata da ita daga dan gaba ɗaya gaskiya wannan yayi yawa a dai shafa mata a fuskan nan ta tashi ka ita fa mace tana da tana da fadaman da wani lokaci wani abun ko wata so ba za a iya sarrafa ta in dai ba dingime ba bace idan ka tara ta taki ka tara ta taki kawai ka tashi ka dauko ta gaba ɗaya ka kai ta kofar bayin ka dire ta ka ce shiga so daga ya right wala dauko ta gaba ɗaya kai ta kofar bayin a dire ta kawai ce tashi kawai shiga dole shige shiga nan kuma ta fi karfi ka jawo kafai ko hannu in tirkeke tirkeke eh ta kai duka ta kai ma duka ita in kai ne ita ba ta ba fara kai wa da ta san mijin ta ne duka shi bai kai mata duka bai ta ta kai duka katuwa ce to taka ke nan ba yi yau je mu taya ka a to amma dai matan da muke aure wanda suka san su mu ne ta gagara wata ma dariya za ta fashe da ita in ka kama da karfi kace yau dai bari ka gani ka taka bango ka jawo ta in ta gagara ka taka gefen bango ka ja ta kiku kiku wai na za ka kai ni bayi ki tashi ki sallah dole ka jawo ta kiki kiki wallahi na gaya muku na ganin kama abin wasa ne ita ce aka kallafa ma kan ka auro ta ka taimake ta Za ka taimake ta ne ta tsira ka ta shiga wuta ya za a yi wanda kake so kuka yi zamantakewa da shi ka ga yau ko wanda ka sani a hanya ka ga an kama shi ko a duniyan nan ya shiga wata masifa sai ka ji tausayin shi balle wanda ka zauna da ita da aure har kun yi yaya ka ga yau an kama ta za a kai ta wuta an dan daure ta za ta shiga wuta ita ma kuma ta ita za ta so ta ga an dan daure ka za ka shiga wuta ku duba mata saboda soyayya da suke ma su ba mata tana iya shiga fadan da bata san ma yadda aka yi ba saboda mijinta a cikin gida tana jin ana zagin ka ko za ta zo ta ce wallahi aka kara zagin mijinta duk tsiya sai sai ta tsamara ta ce alo tsiya alo danja ko bata san me ya hada fadan nan wallahi sai ta yi fada saboda kai to ya zaka bata ta shiga wuta ita kuma ya za ta baka ka shiga wuta tunda akwai wannan soyayya Allah fa da yi magana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce litaskunu ilaiha saboda ku natsu da su waɗannan waje ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun har to abun nan ne daga cikin ayoyin Allah ne ya halitta mana abokan aure daga cikin mu litaskunu ilaiha saboda kowa ya natsu da jinsin abokin aurensa ita mace ta natsu da abokin auren nan shi ma ya natsu da ita waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan ya sanna kauna da son juna tsakaninku kauna farko sannan rahma wadda ba ta kaunanka ba za ta yi mara ba za ta yi tausayinka ba to kai ku kana ƙaunanta da gaske ko ita tana ka da gaske a shi kamata ka taimake ta kar ta shiga wuta ka ja ta da ƙarfi in ta ki tashi ka tashi ta tashi ka ce ki tashi ta ki ka tashi kawai ka tashi in ba ta ɗauko na ce ma da na ce ka ɗaga ta kai ta ƙofar bayi in ta gagara kawai sai ka je ka taka bango ka ja hannun kiki kiki kiki sai sai kin shiga sai kin yi sallah na yau ka kara mana wani sirri ya ce kaji kaji to in ba za ka yi malar sadi wai kada ina ne tau ya ce to ma ga kari na biyu ma in kaga wannan yaƙi ka janye mayafin ka buɗo ta tukunna ta fito ba bata cikin mayafi sannan ka kunna wuta ya ce idalillah tashi wata dakare ta ɗauko wata balfa ta ta kife ta kan wallahi wata ta iya tsiyawa la fulo za ta sa ta naɗa kan ciki danna kan haka ne kuma ko ya ce haka ko wata ne zai ta ɗauko fulo ta kifa kan a ciki to kwace fulon ta tada ka ka ja ta kawai ai da gaske in ta ga dama ta kai ƙara gidansu ta ce tada da kake ta sallah a shi nan ba mun wannan abin nan ɗin da gaske idan ta ka yayyafa mata ruwa in kai ma ka ƙi ta yayyafa ma ruwa har annabi ya adda ya ce wa rahimallahu ra'atan Allah ya ji wato mace wadda take qamat min al-layli fa sallat tai sallah da ta tashi da daddare tai sallah thumma ayqada zawjaha fa salla sannan ta tada mijinta shi ma yayi sallah fa in aba nadaha fi wajhihi al-ma shi ma in yaki ta shafa mai ruwa fuska kai kuma kanka kai nushi ce ya za ta sama ruwa sai makonka sai dan ka tsira da kudi ne ake rabota an so ma ya zaka ji wa fil hadith man istayqadha min al-layli wa ayqadha ahlahu ai wa kaza mar'atahu duk wanda ya tashi da daddare zai salla sai kuma ya tada matar shi ita ma ta yi fa salla ya raka'ataini jami'an suka yi raka'a biyu gaba ɗayan su suka yi ko sun ga dama su yi tare shi yana gaba tana tana baya ko kuma kowa dai yayi biyun shi suka yi sallah raka'a biyu biyu kowa yayi biyu kutiba adh-dhakirin Allah kaseera wa dhakirati za a rubuta su gaba ɗayan su cikin wanda suke ambatan Allah da yawa maza da mata kuma ga aka kai ƙarshe aka ce wa zakirina Allah kafira wa zakirati ne aka ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya yi masu tattalin wata irin gafara da wata irin lada mai girma ku duba wannan kawai saboda haka mutum zai aure zai aure gaskiyar magana ya rika kallon inda yake ganin in yayi umarni za a bi na addinin nan ita ma mace ta rika kallon wanda za su taimaki juna a addinance ba kawai wanda za su taimaki juna kawai a duniyance ba kawai a banza ne wannan abu? duk abin da in ka auna da rayuwar duniyar nan wallahi in ka auna ka za ga kai gidai a banza ce babban abu ciki da aka faɗi mana duniyar nan la'antatta ce abin da ke cikin ta ma la'ananne ne illa zikrullahi wa ma wala sai dai ambaton Allah da abin da ya jibinci wannan amma duk abin shirme ne وعن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli min al-layl manzon Allah ya kasance yakan yi sallar dare fa idza autara idan yayi wuturi kun ga nake gaya maku kada tsananta masu ko mata suna da rauni rauni ne ba wai na raunin cewa ko ba su a'a a dabi'a su dama suna da rauni kamar yanda muke ba yaro uzuri yayi ganganci yayi rashin hankali sai mu ce yaro ne haka ne ko to in muka ga kuma wani gangancin muka ga wani rashin hankali muka ga wani abu mu ce mace ce ita ma mu ba ta uzurin nan a matsayinta na rauni cewa mace ce kun gani annabi sallallahu alaihi wasallam kalli himma irin ta ummul mu'minin amma ta ce annabi yakan tashi ya sallah da daddare ya sallah da daddare idan ya kai wani wuri salli fa idza autara idan ya wutiri ya gama kenan ko sai ya ce qumi fa autiri ya aisha tashi koda wutiri ki kun gani yanzu wannan wutirin ya hada fada ka tashi kawai ka ce mata wance ke ma tashi koda wutiri ki ka tashi kai ka riga tashi kai ta sallaka kai ta sallaka kaga alawan ba za ta tashi ba wata bayin ta kwanta yadda ka san tsumma haka take zama kaji ta na ha ho Kamar tsum ka rib kamar ta mutu duk abin da zaka yi ba bata ji ba to yanzu ka tashi zaka yi sallar nan daga karshe sai ka tada ta kace ya wance tashi ko wutiriki wata kuma Allah ya bada sa'a ma da kanta sai ga ta tashi in ta ga ka tashi ka tashi ka yi sallar nan ka dade ka tashi ka yi sallar ta can an jima kawai zai ga ita ma ta tashi kaga wannan ita Allah ya taimake ta ba ta samu abin nan kai ma kuma ka huta kuma ko baka nan haka take akwai wadda fa sai kana gidan take sallah sosai wata in baka nan ha ina kowa ya ji tsoron Allah ya yi abu saboda Allah la sa bi qiyamil layli jama'atan fi ghayri ramadan ahyana aka ce babu laifi wajen yin sallan dare jam'i ba na ramadan ba kuma da jam'i ayi amma wannan an fi so mutum yayi a gida kamar inda zai ma yara da iyalan gida su fito saboda a saba masu wata rana ya ce kowa ya fito Ya fito kawai ka kabbarta ka ja a yi tare a yi raka a biyar ko raka a goma ko abin nan ba jefi jefi don a saba masu wannan ba laifi amma ka a zo masallaci wakar sallar nabi sallallahu alaihi sallam marratan bibin wata rana annabi ya yi sallah da abdullahi dan abbas ya jagoranci wa marratan bibin mas'ud wata rana ya yi da abdullahi dan mas'ud wa marratan bi hudhaifa duk yayi an gaya mana jama'atan kuma sun bi shi ne fi baitihi amma a gida suka bi shi lakin lam yattakhidh zalika sunnatan ratibatan amma ba dauki wannan a matsayin sunna wadda za a yi tai ko da yaushe ba walam yakun aidan yaf'aluhu fil masjid kuma ba a yi a masallaci don haka kada wani ya ce zai je masallaci in ba da ramadan ana asham ko ana tahajjud ba mutum ya ce zai jami na ƙarshe man sha'ira bin nu'asi fi salatihi duk mutumin da yana sallah sai fara jin gyangyaɗi yana jin gyangyaɗi ya fara gangadi ya kama shi ya fara ya jawo ya saki suran ya fara ya jawo ya saki wal yatrukuha wal to ya bar sallan nan wal ya yayi bacci a wannan lokacin kada ya ci gaba da sallah saboda kada ya rika bata manan qur'ani hatta yarhaba anhu an-nawm har sai baccin ya tafi ya hadisi hadisi da aka ce idza na'asa ahadukum idan ɗayan ku ya fara gyangyaɗi yana sallah wa huwa yusalli falyarqud to ya kwanta ai hatta yarhaba anhu an-nawm har baccin ya tafi ya rabu da shi ai fa ina ahadakum idza salla wa huwa na'is domin ɗayan kun yi sallah yana gangadi la yadri la'allahu yastaghfiru bai sani ba ko yana neman gafara fa ya subba nafsahu sai koma fa ya subbu nafsahu ya rika zagin kanshi saboda ba zai iya sanin me yake cewa ba wa fil hadith ya zo cikin hadisi idza kama ahadukum min al-layl idan ɗayan ku yana sallah da daddare fasta'a jamal qur'anu ala lisani ya ji qur'ani ya burkuce a cikin harshensa bai iya karanta shi da kyau saboda bacci walam yadri ma ƙulu bai san abin da yake cewa fal tsaja to ya kwanta Ista a استعجم shi ne ista ga laƙalaihi عليه galabatin nan Ya kulle ya kasa karanta shi daidai saboda bacci yarin da yi shi to mutum ya samu wannan sai ya bari Wafi hadisin hadithin akhar wani hadisin li yusalli ahadukum nishatahu ɗayan ku ya yi sallah gwargwadon yanda yake jin nishaɗi in dare ne in biyu ne za ka yi sun ishe ka in hudu za ka yi ko biyar ko shida ko bakwai ko canji radda ka ji nishaɗi za ka iya yin goma ko sha ɗaya radda ka jin nishaɗi za ka iya yin biyu radda ka ga dama kafin ka kwanta kaga ka daɗe ba kwanta ba karfe ɗaya kace bari kai sallar kai yanzu ka tashi an jima ka ƙara yin biyu ko kai abin nan jama'a da sauƙi muna fata Allah ka sauƙaƙe mana wannan mu samu mu riƙai su sai ka yi waɗannan kawai sai ka abin da ya sauƙaƙa Wani hadisin akar li yusalli ahadukum nishaqahu fa idza fatara falyaq'ud dayan ku yayi daidai yadda yake jin nishaɗi, in ya ji ya sare to ya zauna shikenan ya fasa sallah ya tsaya to mu tsaya iya nan tafi bi hada wa alaikum assalam ba sosai kuwa amma sai kai niyan kuma zaka tashi kai ibada ba baccin da kai kasa kanka ba ka more kawai ba ba tunanin za ka yi bauta in kai haka ya yi mu tsaya nan ko insha Allah ta'ala eh, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilai allahumma ya rabbi ya arhamar ahmin ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين